أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Imam musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah muna bayani dangane da abin da ya shahi giba hakikaninsa da kuma ababen da suke ingiza mutum ya kasance ya ji ya aikata giba inda muka yi bayanin sashen bayanai na malaman akhlaq inda suka lissafa aƙalla marhaloli guda shida wanda suka nuna kowanne daga cikinsu zai kasance giba ne ba tare da shi wanda yake aiwatar da waɗannan marhalolin ba ya fahimci cewa giba ne ya yi amma hakikatan suna shiga cikin ababen da ake kira giba ko kuma cin naman mutane saboda haka yana buƙatar mutum ya kasance ya falka ya kasance ya shiga cikin hayyacin shi kare je zamanto ya rudu kuma shi ɗan zamanto ya afkar da shi a cikin makirce-makircen shi ya zamanto ya afka a cikin giba insha Allah cikin wannan darasin shi ma za mu yi ƙoƙarin bayyana sashen marhaloli don sun ambaci akalla marhala guda takwas wanda mu ambace guda shida din insha Allah wannan darasin za mu kuma ambace na bakwai da na takwas wanda shi ma ya shahe wasu sashen sifofi wanda suke ingiza mutum ya kasance ya afka a cikin mummunan zunubi mummunan sifa na giba suna cewa asabe arrahma yana daga cikin matakan da mutum zai hau ya kasance ya je aiwatar da giba ba tare da ya gane ba <clears throat> shine rahma wa huwa an yi wa gatan bi sababi ma tuliya bihi shi shine ya nuna rahama ya nuna tausayi ya nuna bacin ran shi dalilin abin da aka dalilin da ya sa watan dalilin an jarrabe wani shi da wani mummunan aiki sai zamanto ya ɓata ran shi ya nuna tausayawa ya nuna rahama saboda an jarrabe wani da wani mummunan aiki da wani mummunan laifi al misali fa yaqul sai ce al miskinu fulan qad ghammani martakabahu min alquba sai ce miskini ne hakikan abin da ya ji ya aikata ya bata mai rai hakika na ji zahin abin da wani ya aikata ban ji daɗin abin da wani ya aikata ba na mummuna aiki aw ma hadatha bihi min al-ihana wal istighfaf ko kuma abin da ya faru da shi na ihana da kuma istighfafi sai kasance kamar wani wuri ne aka wulakanta shi ko kuma aka zudda darashin shi aka zudda kiman shi sai kasance ya zo yana bayanin cewa ya ji zahin wannan abin ran shi ya ɓace dangane da wannan abin yana nuna tausasawa to amma shi yana ganin cewa wani abu ne ya yi na nuna tausayi yana ganin cewa wani abu ne ya yi na nuna bacin rai amma zai iya kasance ya yi tunanin cewa abin da yake aikatawa daidai ne saboda fa yakunu sadiqan fi amma ya kasance cikin bacin ranshi da yake da gaske yake ran shi ya baci da gaske yake yana tausaya ma dan uwansa dangane da abin da ya faru da shi illa annahu lamma zakara ismahu wa azhara aibahu sara mughtaban sai dai cewa shi lokacin da yake yana bayyana wannan al'amura din da bai ambace sunan shi ba da ahe masa alkhairi amma sakamakon ya je ya ambace sunan shi sai kasance kenan kamar ya bayyana aibin mutumin ne tun da ya bayyana aibin mutumin gaban jama'a ya kashafa al'auran dan uwansa mumini gaban jama'a to shikenan sai ya kasance kenan ya yi giban shi sai ya kasance ya samu kanshi daga cikin mutanen da suke giba وقد كان له الاغتمام بدون ذكر اسمه وعيب ممكنا sannan kuma yana yi wa kasance ba tare da ya ambaci sunan shi ba tare da ya ambaci aibin shi bai zamanto ya ɓata ran shi kana iya ka samu labari ko ka ji wane ya aikata kaza an wulaƙantar da wane naƙasi kaza ya samu wane a cikin duniyan shi ne ko a cikin addinin shi ne kana iya ka ɓata ranka ba tare da ka gaya ma kowa ba kuma ba tare da kowa ya san cewa maranka ya ɓaci ba saboda tausayawa da kuma rahama wadda kake ɗauke da ita a cikin zuciyanka da kuma tausaya ma mumine wanda yake cikin zuciyanka kana aika haka nan amma tun da ka zo ka bayyana gaban mutane ka waɗi ka ce ne ka ambaci sunan shi to kamar ka zo ka tona asiran shi ne kamar ka zo ka kashafa masa ka kuranye ka buɗe masa al'auransa gaban jama'a shikenan sai kasance da wannan aikin da kai ka shiga cikin layin masu giba saura kenan au shaitan fihi liyabtila thawaba khuznihi wa rahmati a nan wurin kenan makirci ne na shaidan wanda shaidan ya yi ƙoƙarin afkar da kai a cikin shi domin zaman to ya ɓata maka tausayin da kai saboda ɗan uwanka mumini domin zaman zamanto ya ɓata maka ladan baɗin cikin da kai saboda ɗan uwanka mumini ya haɗa cikin wani abu wanda yake bai dace ba mutum ya ɓata ran shi saboda ɗan uwan shi mumini ya aikata wani mummunan aiki ko kuma an wulaƙanta shi ko an zubar da masa da mutunci abu ne mai kyawo wanda mutum zai samu lada a kan shi saboda muminai yan uwan juna ne kuma muminai sashen su suna jimbinta al'amarin sashe sashen su suna tausaya ma sashen su saboda ka don wani abu ya samu mumini wani mummunan abu ya samu mumini ya kamata ya kasance ka tausaya masa ranka ya ɓaci akan haka to amma ka yi hankali lokaci guda kuma kada ya kasance wannan ladan da za ka samu sakamakon tausaya wanda kai sakamakon ɓacin ranka da kai saboda abin da ya same shi kada ya kasance shaidan ya je ya ɓata maka shi ta hanyar afkar da kai a cikin giba wanda yake zai zo ya kasance ya share duk wannan tausaya wanda wannan baƙin cikin da kai wannan kenan a famin suna cewa sai na na marhala na takwas wanda shi kuma a ta'ajjubu min suduril munkar wal ghadabu lillahi alaihi shine kasance mutum ya yi ta'ajjubi ya yi mamaki dangane da wani ya aikata abu kaza ko kuma ya yi hushi saboda Allah ya ji cewa ran shi ya ɓaci saboda an sa'a ma Allah subhanahu wata'ala so diya mutum zai ji wannan idan ya kasance imanin shi ya ƙarfafa ran shi zai rika ɓaci gani da waɗanda suke sa'a ma Allah subhanahu wata'ala sai zamanto yana hushi saboda Allah wannan abu ne mai kyawu kuma akwai lada a kansa hakanan kuma zai kasance ya nuna mamakin shi ya za a ce mutane suna irtikabin manya-manyan zunubai ya za a ce mutane suna sa mu Allah subhanahu wata'ala ya za a ce mutane suna zuwa da almunkari wannan duk abubuwa ne wanda in mutum ya yi su zai samu lada a kansu to amma menene zai zo ya faru idan mutum bai hankali ba kenan sai mu ga cewa bi an yara munkaran min insanin aw yasma'ahu kaman kenan ya ji wani ya aikata wani abu wanda yake almunkari ko kuma ya gani wani ya aikata wani abu wanda yake abun ki a shari'ar musulunci fa kulu inda jama'atan sai ya zo ya faɗi a wurin jama'a sai ce ma a ajaba min fulanin an yi ta'arafa misla hazal munkar misali ya rika mamakin cewa menene mafi mamaki a ce kamar wane ya zo ya aikata irin wannan almunkari ya zo ya aikata irin wannan zunubi ne au ya minhu ko kuma ya yi hushi dangane da gare shi dangane da wannan abin da ya aikata fa yuzhiru ghadabahu wasmahu wa munkarahu sai ya kasance kenan ya zo ya bayyana hushin shi ya zo ya bayyana kuma sunan mutumin kuma ya zo ya bayyana abin da mutum ya aikata fa innahu wa in kana sadiqan fi ta'ajjubihi min al-munkar wa ghadabihi alayhi ko da ya kasance shi mutum ne wanda yake mai gaskiya cikin da gaske ne yake ran shi ya ɓaci saboda an yi sabo da gaske ne yake yana mamaki saboda an aikata almunkari lakin kana lazimu an ya ta'ajjaba minhu wa yaghdab alai allura sai dai abin da ya kasance lazim a kan shi shine ya kasance ya yi ta'ajjubi kuma ya ɓata ran shi a kan shi nahu la yuzhiru ismahu inda mallam ya yattali wa ma sadara minhu min munkar amma bai kamata ya je ya bayyana sunan mutumin ba a wurin mutumin da baya da labarin abin da wane ya je ya aikata sai zamanto in ya yi haka ya yi giban shi ya dace ka nuna mamakinka a cikin zuciyanka ka nuna bacin ranka a cikin zuciyanka saboda wane ya je aikata wani aiki wanda yake ba mai kyau ba amma bai dace kasance ba ka zo ka bayyana wannan aiki din cikin mutane har ma ka ambaci sunan mutane saboda kenan bal yuzhir ghadabahu alaihi bin nahyi anil munkar <clears throat> abin da ya dace shine ya bayyana kushin shi yana so ma ta hanyar ya masa hani daga mummunan da ya aikata wal amr bil ma'ruf yi umarni da kyaukyawa ya umarce shi da wani abin da kake bai dace ba ya same shi gihi ya ja shi ya bayyana masa wani irin wannan ayyuka da Allah subhanahu wata'ala ya hana shari'a musulunci bai yarda da su ba a matsayin ka mumini mai hankali mai fatan samun tsira duniyarsa da lahiransa bai kamata a ce kana aikata kaza ba ya dace kasance ka siffantu da kyawun sifofi na addinin musulunci kai hani da mummuna kuma ka umarni da kyaukyawa min gair an yi zuhirahu li gairihi ba ta da ya bayyana ma wani shi ba to amma shikenan sai zamanto maimakon a ce mutum ya haka sai zamanto shaidan ya aukar da shi falamma auqa'ahu shaytanu fi dhikrihi bisu sara muhtaban amma lokacin da ɗan ya zama ya afkar da shi a cikin zunubi ta hanyar ya ambaci sunan mutumin to kenan sai ya kasance kenan ya kasance mai giba wa batala sawabu ta'ajjubihi wa ghadabihi to anan ma sai ya kasance mamakin da yi bacin ran da ya nuna hushin da ya saboda Allah subhanahu wata'ala ladan shi ladan shi bata ya riga ya wuce ladan shi ya riga ya zube saboda me saboda abin ya shi ya kasance ya ya shiga cikin da'iran giba wa tsara asiman min haisu la'adiri kenan sai kasance ya yi zunubi ya sa amma Allah subhanahu wata'ala ta inda ma bai sani ba to wannan ya nuna mana kenan makirce makirce na shaidan wanda yake kulla ma muminai idan har ya kasance ba su falka ba ba su shiga cikin hayacinsu ba sai su abka a cikin wannan tarkuna ɗin وهذه الثلاثة akhira مما يغمض darkuha musamman waɗannan ababen sifofin guda uku wanda muka ambata a cikin marhala na bakwai da cikin marhala na takwas kamar kenan tausayi da kuma mamaki da kuma hushi saboda Allah subhanahu wata'ala <laughs> wannan sifofin guda uku mutum zai iya rudu da su ya ga cewa shi yana tausayawa ne ko shi yana mamaki ne ko kuma shi yana hushi ne saboda an sa ma Allah subhanahu wata'ala amma sai zamanto shi ya biyo ta nan wurin ya afkar da shi a cikin zunubi لأن أكثر الناس يظنون أن الرحمة والتعجب والغضب إذا كان لله كان عذرا في ذكر الاسم كما wani lokaci mutum ya ɗauka cewa tun da dai ya nuna tausayi ko kuma ya nuna mamaki ko kuma ya yi hushi saboda Allah subhanahu wataala wannan zai ba shi dama kenan ya kasance ya ji ya ambaci sunan mutum amma wannan ba haka al'amarin yake ba wa huwa khata'un mahadha kuskure ne tsantsan shi wanda yake ya kamata ya kasance mutum ya shiga cikin hayyacin shi mutum ya holka kaɗai kasance ya haɗa a cikin tarkon shaidan saboda haka lazim ya kasance a yaushe mutum ya kasance yana muraƙaban kansa yaushe ya kasance mutum yana kiyaye da kansa yana ƙoƙarin ganin cewa ya saba ma abin da zuciyar shi take so abin da ransa yake raya masa ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya nisance tarko na shaidan ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya kasance cikin mutane ma'abuta alkhairi masu ambatan mutane da alkhairi masu ayyuka na alkhairi domin ya kasance ya samu tsira duniya da lahiransa amma in ba haka nan ba yanayin da muke ciki a yanzu <clears throat> duniya da al'amarin ya kasance duk inda ka zauna manganu ne wanda suke ga sunan hanyoyin sabo ko da yaushe buɗe suke in har ya kasance mutum bai shiga cikin hayakin shi ba in har ya kasance mutum bai muraƙaban kansa ba to lallai zai kasance ya faɗa a cikin tarkon shaɗa wannan kenan lazumi ya kasance mutum ya yi iltifati ga wannan al'amarin ya yi tunani ya yi tadabburi mu ya nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala domin ya kasance ya tsirata daga waɗannan zunubai ɗin wannan kenan da fatan Allah subhanahu wata'ala amfana da mu cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin